بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مرتاكي سادوا وأنا ما شاء الله شيء مثالي البركة صلى الله عليه أبو بكر الصديق da nan bakar an garin lafiya a wannan safiya ta lahadi 21 ga watan ramadan shekara na 1400 da arba'in bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da 26 ga watan biyar shekara na 2019 meladiya inda muke karatu na sifatu saumin nabi sallallahu alaihi wasallam wallafar sa'id eh, salim ibn aid al-hilali da Ali Hassan Ali Abdulhamid kuma wannan shi ne darasinmu na 27 a wannan littafi za mu tashi daga babi na 19 lailatul qadar wanda zai bayani akan lailatul qadar suna cewa lailatul qadri fadluha azim lailatul qadri falalanta yana da girma لأنها شهدت نزول القرآن الكريم سبودا تاشيدي سوكاء القرآن أشكنتا كوكما سبودا ياشدي سوكاء القرآن أشكنتا شيوانا دري الذي يقود من اعتصم به إلى سبيل العزة والكرامة القرآن من جرما wanda yake jara game duk wanda ya riko da shi ila subulil izzati wal karama zuwa hanyoyi na ɗaukaka da girma wa yarfa'uhu ila qimamil majdi wal khulud kuma yana ɗaga shi zuwa ƙimma wato ƙololuwa na ɗaukaka da tabbatuwa wal ummatul islamiyya al'umma ta musulunci alati tatba'u sunana rasuliha sallallahu alaihi wasallam wacce take bibitan tafarki da tsari na manzanta tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi hazwal kuddati bi hazwan na'l bin na'l sau da ƙafa. la tarfa'u li hadhihi al a'lama ba daga tutoti take yi ma wannan dare ba wala tansibu kuwasa ba kafa ah, mashi take yi domin nuna alaman wannan daren ba walakin na ha ta tasabaku ila qiyamiha imanan wa ihtisaba sai dai abin da take yi tana rigigeniya ne wajen raya wannan dare tana mai imani da Allah maɗaukakin sarki da abinda ya faɗa dangane da falalan wannan dare kuma tana neman ladan Allah maɗaukakin sarki na abin da yi alkawari na falalan wannan dare wa haka akhil muslim al'ayatul qur'aniyya ya kai dan uwana musulmi gashi ina koro maka ayoyi na alqur'ani wal ahadith an-nabawiyya da hadisai na annabi الثابتة waɗanda suka tabbata allati waradat fi hadhihi al-laila mufassala kal'ati waɗanda suka zo dangane da wannan dare a fayyace kamar haka na farko fabluha falalan wannan dare kafa bi qadri lailatul qadri annaha kairun min alf ya ishi wannan dare falala da ɗaukaka kasancewar lailatul qadri ta fi watanni dubu alheri ko ya fi watanni dubu alheri qala azza wa jal Allah madaukakin sarki ya ce inna anzalnahu fi lailatul qadr lallai mu masu girma da ɗaukaka, mu muka saukar da shi a lailatul qadri dare na wato ainihin wa ma adraka ma lailatul qadr wa zai sanar da kai menene dare na ɗaukaka? lailatul qadri khairun min alfi shahar daren lailatul qadri yafi alheri sama da watanni dubu tanazzalul mala'ikatu wa ruhu fi mala'ikuna suna sassaukowa a cikinsa wa ruhu da shugabansu shine annabi eh, mala'ika jibril Allah yana kiransa ar-ruh shi ma yana sauka a wannan daren da mala'ika jibril da sauran mala'ikun duka suna sauka ne bi izni rabbihim da izinin mahalicinsu min kulle amar da duk wani umarni da ya shirya musu ko duk wani al'amari da ya shirya zai yi a wannan daren su suna sassaukowa daga sama da wannan al'amaran tare da izinin mahaliccinsu. Salamun hiya hatta matsala alfajar aminci take eh, ko aminci yake wannan daren har kullowar alfijir wa fiha yufraqu kullu amrin hakim kuma a cikin wannan daren ne ake rarraba kowane al'amari wanda ya kai makura wajen saƙa shi wanda ya kai makura wajen hikima kala ta'ala Allah maɗaukin sarki ya ce inna anzalnahu fi lailatin mubaraka lallai mu masu girma da ɗaukaka ne muka saukar da shi wato alƙur'ani a wani dare mai albarka inna kunna munzirin lallai mu mun kasance masu gargadi ne ma mutane in sun saba ma wannan littafi za su ga abin da zai bakanta masu rai fiha yufraqu kullu amrin hakim a wannan daren ake rarrabe kowane al'amari wanda aka kai makura wajen shi. amran min indina wannan umarni ne daga wurinmu in ji Allah inna kunna mursulin lallai mu mu muka kasance masu aiko da manzanni rahmatan min rabbik wannan abin da muka yi maka na sauko da wannan littafi a wannan dare mai albarka daren nan da ake rarrabe kowane al'amari na hikima wannan rahama ce aka yi ma daga wajen mahaliccinka innahu huwa samiul alim lallai shi mai cikakken ji ne mai cikakken ilimi wato duk wani abin da za a faɗa maka na falalar lailatul qadari to qur'an ya riga ya gama bayani akai wannan ya ishi wannan dare wannan falala da alqur'ani ya ambata dangane da shi abu na biyu lokacin waqtuha lokacin wannan dare warada an nabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam annaha lailatu 21 cewa wannan daren shine daren 21 wa lailatu 23 ko kuma daren uku wa 25 ko daren biyar wa 27 ko daren bakwai wa 29 ko daren da tara wa عشرين دترى وآخر ramadan ko kuma daren karshe na watan ramadan wato akwai maganganu da dama dangane da wannan ɗin wajen ayyana wace wani dare ne lailatul qadr qala ash-shafi'i rahimahullah al-imam shafii Allah ya masa yarda ya ce ka an haza indi ya a wajena wannan saƙanin. kamar wallahu alam Allah shi ya fi sani annan nabiya sallallahu alaihi wasallama kana yi jibo ala nahwi mayustal kamar annaba sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana bayar da amsa ne gwargwadon yadda aka tambaye shi yi ƙalu lahu ma'ana ana ce da shi an altami su hafi lailati kaza za mu nemi wannan daren a daren rana kaza فيقول سيف شيء التمسوها في ليلة كذا كوني ميشي أدرا أرانا كذا دم وأرجح الأقوال زنشي ما في رنجاي أنها في أوتار العشر الأواخر من رمضان شواء در الليلة القدر أنا سام سني أددي راه نقوما قرشر رمضان وتعدد دبيد دنقوا آه daren ashirin da misali ɗaya ko uku ko biyar ko bakwai ko tara wa alaihi ya dullu hadisi a aisha ta radiyallahu anha kuma bisa wannan ne hadisin aisha Allah shi kara yadda a gare ta yake nuni kalat ta kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya jawiro fil ashir al-awakhir min ramadan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin i'tikafi أقوماً قرشينا رمضان ويقول ينا من شواء تحروا كبد الدقي وفي رواية أو ترواية التمسوا كنيمي ليلة القدر دل ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان أعددي را نا قوماً قرشين رمضان وأن حديث إمام البخاري ده مسلم سكر ويتوشي in ba'ufal abdu a wa'ajin idan bawa ya samu rauni ko ya gaza na ya nemi wannan daren a cikin dararraki goma gaba ɗaya to fala yi galaban na alasab'il awakhir kada ya bari a yi galaba a kansa dangane da bakwai na ƙarshe lima da an ibn umar saboda abin da ya zo daga abdullahi ibn umar radiyallahu anhuma qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi kira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace iltamisuha fil ashr al awakhir ku nemi wannan dare a goman karshe fa in da'ufa ahadukum amma idan ɗayan ku yayi rauni aw ajaz ko ya gaza fala yughlabanna ala sab'i al bawaqi to kada ya bari a rinjaye shi a bakwai ɗin ƙarshe mana bai tashi ya raya dararrakin nan gaba ɗaya ba to kada ya gaza ya raya bakwai ɗin ƙarshe wannan hadisin shi ma bukhari da muslim suka rawaito shi وهذا yi fassiru صلى الله Alaihi wasallam wannan yana fassara faɗin annabi sallallahu alaihi wasallama ara ru'yakum lallai ina ganin mafarke ku da kuka yi duk sun dace da juna wato wannan ya zo ya ce ya yi mafarki an gaya masa lailatul qadri shine kaza wannan ma ya ce kaza wannan ma ya sai annabi ya ce ina ganin duka mafarke mafarken nan naku sun dace da juna man kana mutaharriha duk wanda yake son ya nemi wannan daren falyataharraha fi sab'il awakhir to ya neme ta ko ya neme shi a bakwai ɗin ƙarshe shi ma yana bukari da muslim wa ma'alumu Mina sunnati abu ne sananne daga cikin sunna anna ma'rifataha rufi'at cewa sani wannan daren alal haqiqati an ɗage shi li'anna an-nasa mu. saboda mutane sun yi rikici a lokacin da annabi ya zo ya faɗa musu ga haƙiƙanin dare ɗin da za su iya samu a kowace shekara da ya fito zai ba su labari ta ga waɗansu suna rikici ya tsaye musu sulhu sai aka mantar da shi an ubada ta mai samit hadisi ya zo daga ubada ibn samit radiyallahu an Allah shi ƙara yarda a gare shi kala ya ce kharaja nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama bi lailatul qadr annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito majin sahabbansa da labarin daren lailatul qadri fatalaha rajulani min almuslimin sai mutane biyu cikin musulmi suka yi sabani suka yi rikici faqala annabi alaihi salatu wassalam sai ya ce inni kharashtu li ukhbirakum bi lailatul qadr lallai na fito ne domin in ba ku labarin lailatul qadri fatalaha fulanun wa fulan farufi'at sai wani da wani suka yi sabani suka yi fada farufi'at sai aka dage sanin wannan ranar tattare da ni wa asa an yakuna khairan ina kuma begen hakan ya zanto alkhairi lakum a gare ku faltamisuha dan haka ku nemi wannan daren dai fi tasi'ati a wato ainihin rana na tara na ƙarshe wasabi'a bakwai na ƙarshe wal khamisa eh, biyar na ƙarshe wato idan ya rage tara ko ya rage bakwai ko ya rage biyar dara dararrakin waɗannan kwanaki wa fi fin a wata riwaya fi sabi'i a wato ainihin bakwai wa tis'i da tara wal khamsi da kuma biyar ma'ana idan ku nema idan wata ya rige kwana bakwai ko ya rige kwana tara ko ya rige kwana biyar wannan imam al-bukhari ya rawaito shi suka ce tambe hadakarwa ja'at ahadith tushiru ila anna lailatul qadri fil ashr al-awakhir wadansu hadisai sun zo suna yin ishara wato manuniya da cewa lailatul qadri na cikin goman karshe ne na ramadan wa ukhra wadansu kuma hadisai sun zo annaha fi autaril ashr al awakhir cewa tana cikin adadi na mara na wannan goman ƙarshe. wal awwalu am kaso hadisan farko din ga mammune ana goman gaba daya wasani khas hadisai na biyu din kuma ke babbu ne wato daren 21 ko da uku ko da biyar ko da bakwai ko da tara wal khasu yuqaddamu ala al am kuma ana gabatar da keɓaɓɓe akan gamamme waja'at ahadith kuma dan su hadisai sun zo tushiru annaha fi sab'il bawaqi suna wato ainihin manuniya cewa wannan daren na bakwai na ƙarshe bakwai da suka riƙe na ƙarshe wa hadhihi muqayyada bil wanda suka zo da wannan an ƙayyade su ga mutumin da ya gaza bai iya neman goman neman daren a goman gaba ɗaya ba waddu'uf hakanan mutumin da yake da rauni ishe fala ishkal saboda haka babu wani abu wanda zai shiga duhu wa huna kuma haka ne ko anan ne a ahadith hadisan gaba ɗaya sai su dace da juna wala takhtalif ba za su saba ba وتتفق سنة هدوى ولا تفترق باتا ربوى فخلافة القول ربو دحكا آه، تكيتت شنزا شيء أن المسلم يتحرى ليلة القدر شين الشواء يانا جو مسلمي يبيبي ليلة القدر ينيمي ليلة القدر في أوتار العشر الأواخر أوتري نا قوما قرشي ليلة إحدى وعشرين دران إشرين دقيا وليلة عشرين وليلة وثلاث وعشرين دا دران إشرين دقو وخمس وعشرين دا دران إشرين دبير وسبع وعشرين دا دران إشرين دبكوي وتسع وعشرين دا دران إشرين دترى فإن ضعف أو عدل عن طلبها في الوتر الأواخر إذا يسامو روني ko ya gaza neman wannan dare a wutiri na ƙarshe na wannan na goman ƙarshe ɗan falyatlubha fi autari sab'il bawaqi to ya neme ta a wutiri na bakwai ɗin ƙarshe wato lailati 25 daren ranar 25 wa 27 da daren ranar ishirin da bakwai wa tis'in wa ishirin da daren ishirin da tara wallahu ta'ala a'lam Allah maɗaukakin sarki shi ya fi sani so za mu tsaya nan insha Allah gobe sai mu ɗora inda za su yi bayanin yaya ake neman daren lailatul qadar wa subhan wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala muhammadin wa alihi wa sallam akwai tambaya sai mu amsa